Karfe 5 da minti talatin a nan Yamai, yau Laraba 29 ga watan Abril na 2020. Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa daga yanzu gwajin cutar coronavirus na jihohin difa zandar da maradi za a yin sa ne a maradi yawan ɗauke wutar lantarki da ake fuskanta kwanan na a yamai na haifar da cikas mai yawa ƙungiyoyin kare hakkin samun makamashi sun yi kira ga kamfanin da da rika yi wa al'umma bayani kan abin da ke faruwa a rahoton musamman na wannan shiri masanin ilimin ciyarwa abdulrazak bello na ɗauke da bayani kan ababen sha da ya kamata a yi amfani da su domin mayar da ruwan jiki a wannan lokaci na azumin watan ramadan ma'aikatar lahiya a nijar ta sanar da cewa an samu karin mutane takwas da suka harbu da cutar coronavirus dukansu a jihar yamai an gano su ne daga cikin mutane 75 da aka yi wa gwaji ta hakan adadin waɗanda suka kamu da cutar na gaba ɗaya ya tashi mutane 709 daga cikin mutane 2,817 da aka yi wa gwaji marasa lafiya 275 na samun kulawa 403 sun warke yayin da 31 suka rasu kawo ranar 28 ga watan abril na 2020 a cewar sanarwar ma'aikatar lafiyar. daga yanzu gwajin cutar coronavirus na jihar difa zandar da kuma maradi za a yin sa ne a maradi a yau aka isar da kayayyakin aiki na yin gwajin ta jirgin sama dr lagari adamu shugaban cibiyar sarmes ya ce samar da wannan ma'aikatar gwajin a maradi zai ba su damar inganta ayyukansu na bayar da sakamako Muna a nan don bayyana wannan girman na'urar ta gwaji a nan jihar Maradi domin rage shirin sakamakon gwajin wanda gwamna ya bayyana cewa idan aka aike da gwajin a yamai sai ya yi kwanaki uku zuwa hudu kafin sakamakon ya zo. Amma yanzu tare da girman wannan na'urar duka tsari ɗaya ne kuma duka aikin su ɗaya ne da wadda take yamai. Za mu girka ta a nan Maradi. Muna fatan nan da kwanaki masu zuwa duka gwajin na jihar Maradi Zandar di difa a nan za a yi shi na'urar ce wacce take iya yin gwaji 48 a lokaci daya a cikin awanni hudu zuwa biyar kenan a wuni ana iya yi sau biyu mun samu karuwar gwaji sannan za mu kara da abin kasafin kudin yakar annobar cutar coronavirus ya tashi daga miliyar 577 zuwa miliyar 1436 na sefa ministan kudi na nijar muhammadu diop ne ya bayyana haka a yayin wani taron gaugawa na nesa da nesa na shugabannin kasashen imowa a ranar juma'ar da ta gabata kasafin kudin fuskantar annobar na da bangarori guda biyu bangaren kiwon lahiya da na bangaren tattalin arziki da kuma al'umma ministan ya ce an daidaita wannan kasafi ne a sakamakon binciken da aka gudanar a sakamakon matakin rufe wuraren ibada a niger domin dakatar da bazuwar cutar coronavirus wasu majami'u sun bullo da wata fasaha inda suke gabatar da ibada a gidajen mabiya addinin kirista kamar misali majami'ar pentecost da ke gaya Fayomi Onore shugaban majami'ar ya yi wa fadal Alu karan haske. Roƙon Ubangiji ba wai an ce ka je gefen titi ba a'a ba haka ne ba. Bibila ya ce akwai lokacin da zai zo inda duka cikakkun mabiya za su roƙi Ubangiji da gaskiya. Don haka muke tsarawa a cikin gidaje daban-daban. Mutum biyu uku ko goma muna sauraron maganar Ubangiji mu yi salloli na roƙon Allah rahama mu nemi gafarar kowa da kowa. Akwai gurin ibada a cikin gidaje jama'a. jama'a daban-daban muna gayyatar su mu yi salloli tare da amincewar mutuna ba tilas ne ba tare da amincewar mutuna ne domin taimakawa gwamnatin nishar a yaƙi da cutar coronavirus ofishin jakadancin ƙasar amurka a nishar ta hanyar kungiyar usaid ya baiwa ma'aikatar ministan kiwon lafiya kyautar kayayyaki a yau kayayyakin sun hada da kayan aikin wato kayan wanke hannuwa guda ɗari maganin kashe kwayoyin cuta waɗanda za a isar da su a dukkan jihohin ƙasa ta wani bangaren kuma ƙasar amurka ta baiwa nishar kusan miliyan biyu da ɗigo takwas na dalar amurka domin faɗakar da jama'a kan haɗari da kuma rigakafi har ila yau da lura da cututtuka da kuma wato tsarin yaƙi da cutar ta coronavirus. tun wani lokaci al'ummar birnin yamai ke fuskantar lamarin ɗauke wutar lantarki lamarin da ke kawo cikas tare da lalata kayayyakin masu mu'amala da kamfanin wutar lantarkin malam isa rabiu mamba a ƙungiyar kudaye mai kare 'yancin samun makamashi ya bayyana bakin cikinsa dangane da rashin samun bayani daga kamfanin nijilek musamman a wannan lokaci na azumin ramadan da kuma dokar hana fita sanadiyar cutar coronavirus a gaskiya muna cikin rashin jin daɗi musamman a wannan lokaci na tsananin zafi ga azumi ga kuma wannan lokaci na killacewa ba wutar lantarki sannan ba wani bayani daga kamfanin nijelek ko ofishin ministan makamashi don faɗawa al'umma ga abin da yake faruwa tuni akwai masu amfani da wutar lantarki da suka tauka babbar asara sun ajiye kayayyakinsu a cikin na'urar sanya kaya tare da wannan ɗauke wutar lantarki ba kakkautawa kayan su sun lalace akwai hanyoyin da ake bi a gyarawa mutum kayansa amma sai dai abin yana ɗaukar lokaci ne muna ci gaba da karɓar ƙorafe-ƙorafen jama'a za mu shiga cikin lamarin mu fatan mu shine a gyara matsalar a cikin kankanin lokaci yau da makonni biyu kenan da garin dogon dutse ke fuskantar karancin ruwan sha lamarin da ya tilasta jama'a yin amfani da ruwan tafuka da kuma na rijiyoyi da ke cikin lambuna mm, wato ganin shagabannin kamfanin samar da ruwa na garin bai su yi komi ba dangane da wannan lamari wasu masu kula da famfunan sayar da ruwa da kuma abokan mu'amalar su sun bayyana bakin cikinsu musamman a wannan lokaci na ramadan da kuma yaƙi da cutar coronavirus sai masarare su a hirarsu da abdulaziz dayuma kuma ga matsala ta gidan ruwa da wuya wani abu shi faru su zo shi mun ga matsalar da muke ciki ga ta ta faru kakin mu gyara ta kun ji abin da faru yanzu na na mu duka samu ruwan mu bai wuce awa guda da rai. guda ini kidibin karshen ga yawan mutanen da ba su da hankuna na gidan ruwa to matsalar ruwa dai sai dai mu yi fatan da Allah ya kawo saukin wangalan bari ga shi gwamnati ya ce a rika wanke hannu lokaci zuwa lokaci kuma gashi ruwan da babu suwa kuma da an sako su kadan kadan ne suke zauwa sai can kuma a dauke sai wajen sankiyar ko katarar jumatan sannan a sako ruwa gaskiya gwamnati ya kamata shi dibi wannan lamari a diba a gani a taimaka surtu talaka suna nan suna wala wasu suna zuwa tafki wurin dokar ruwa wasu suna zuwa jarra wurin dokar ruwa yanzu kuwa azumi na komi ne ya kamata ainiya don Allah a daidaita wajen kare uku na dare ko kare biyu lokacin nan na ake samun 'yan ruwa Za a ruwan sama sosai a yankin Sahel a wannan shekara. Wannan bayani ya fito ne daga zaman taro na nesa da nesa da cibiyar Agrimet ta shirya daga 20 zuwa 24 ga watan Afrilu da muke ciki. Saboda haka cibiyar ta yi kira da a yi tsantsan wajen lura da wurare daban-daban masu haɗarin afkawa cikin ambaliyar ruwa sannan kuma a wayar da kan jama'a masu wato masu rauni. Ga kaɗan daga cikin sanarwar ƙarshe ta wannan muhawara ta bakin Dr. Agali a Agrimet. Yawan ruwan da aka samu a jimilla ya kai adadi na madaidaici na lokacin shekara 1981 da shekara 2010 sun kai a cikin dukkanin yankin Sahel. A daya bangare lokacin saukar ruwan da wuri ya samu wakana a yankin tsakiya da gabashin Sahel. A fuskar hadarin ambaliya ganin adadin ruwan da aka samu sun haura a bisa shimfidar Sahel wanda ya haddasa barna ga jama'a da dukiyoyinsu. muna bukata a yi ƙoƙarin jiran ko ta kwana a wuraren da suke da haɗarin ambaliya a ƙarfafa sadarwa na hasashen lokaci a wayar da kawunan al'umma ta hanyar damawa da mutanen da suka dace na ƙungiyoyin da suke fafatuka akan ragewar haɗarin bala'o'i. A jiya kotun kasar Cote d'Ivoire ta yanke wa Guillaume Soro tsohon firaminista kuma tsohon shugaban majalisar dokokin kasar hukuncin ɗauri na gidan kaso na shekaru ashirin. Tare da azama tare miliyar wato miliyar hudu da rabi na sefa sannan kuma da yanke masa incinsa na ɗan ƙasa na tsawon shekaru biyar. kotun ta same shi ne da laifin rike dukiyar kasa da kuma halatta da kuma halatta kudaden haram haka jaridar yanar gizo jan afirka ta wallafa a fitowar ta ji 28 ga watan abril na 2020 tsohon shugaban majalisar dokokin ya bayyana cewa duk da haka zai tsaya takara a zaben shugabancin kasa na watan oktobar mai zuwa barka dan uwa kana lahiya Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma karka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton lamu na musamman. A bana watan Ramadan ya zo daidai da wani lokaci mai tsananin zafi, lamarin da ke yin tasiri a ruwan jikin dan Adam. Domin haka an shawarci mutane da su rika amfani da wasu ababen sha domin kaucewa matsalar karancin ruwan jiki. Abdulrazak Bello, masanin al'amuran ciyarwa, ya yi wa yato Abdulrahman ƙarin bayani. Domin cike giɓi rashin isassun ruwa a ranakun lokacin azumi, ya kamata a ƙarfafa amfani da waɗansu cimaka kamar ruwan lemu kuma a yi daidaito da waɗansu cimaka da suke da yawan kitse. Abdulrazak Bello masanin cimaka. Abin farko shine a sha ruwa. Mutum ya saba da buƙatar shan lita biyu zuwa uku kowace rana domin a samu aunin nan biyu zuwa uku na ruwa da yake cikin watan Ramadana muke a nisanta da shan ruwa da yawa nan take. Misali maimakon shan lita ɗaya kai tsaye a sha kofi ɗaya minti talatin zuwa minti talatin zai baiwa wa gangar jiki damar samun wartsakewa. Ban da ruwa akwai waɗansu cimaka da ake iya amfani da su don samun isassun ruwa ga jiki. Wani abu mai mahimmanci sosai shine cin kayan ɗanye. Dalilin farko shine kayan ɗanye suna da ɗimbin sinadaran amfani ga ganga jiki. Su kuma wannan sinadaran suna taimakawa sosai ga watsakar gangar jikin ga samun ruwa. Na biyu kuma shine kayan ɗanyen suna ɗauke da aunin ruwa sosai da ya adadi kaso 80 zuwa 90 bisa ɗari na ruwan da ke cikinsu har ma fiye da hakan. Yana da kyau a ci su sosai a lokacin buɗe baki. Dokta faɗa muna waɗansu maka da ya kamata a kiyaye a wannan lokaci. Duk dai domin kulawa da samun isasshen ruwa ga gangar jiki abun da yawa jaba ne a kaucewa wasu ababuwa ko a ci su da daidaito na farko a kiyaye da cin kayan da suke ɗarme wartsakewar gangar jiki. Ai shi ne shine yasa ake cewa shayi yana da sinadarai masu kyau yana sanya buɗi ga samun girkin gangar jiki. A cikin watan Ramadana gangar jiki tana rasa isassun ruwa don haka ya kamata a mai yi gurbin wannan rashin da aka yi haka zalika wasu ababuwan da za a wuce ma a cikin watan ramadana su ne abincin da za su iya kara ma mutum kishirwa kamar gujiya haka ko da ana cin su a ci shi da daidaito lemu masu zaki da yawa kar a sha su da dama idan ya yawa yana sa kishirwa bale ma da rana yana iya haddasa cikas ga gaggar da zai iya sa ku hajijiya. Dans madalla masu mu karshen shirin kiran na maraicen yau da an jima zan bar ku da wato labarai da harshen zubarmanci sannan kuma a karshen labaran faransanci akwai wato forum du studio kalangu wanda a yau zai mai da hankali akan matakan da kuma hanyoyin da ya kamata al'umma su bi domin kwato su idan wato jami'an tsaro suka wuce guna da iri wajen tabbatar da tsaro za ku saurari wannan shiri a cikin gabatarwar muktar hamadu a yi saurare lahiya Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. studio kalangu